A shekarar 2015 ne Burkina Faso ta amincewa Faransa ta kafa sansani mai dakaru 400 a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da sai a watan Janairun 2018 aka soma aiwatar da ita da nufin yaƙi da 'yan ta'adda. Yarjejeniyar ta ba da dama ga kowanne daga cikin ɓangarorin ya canza ra'ayi idan buƙatar haka ta taso. dalili kenan gwamnatin burkina faso ta ɗibar wa faransa wata guda ta kwashe sojojinta saboda a cewarta an zo ƙarshe matakin da a yanzu haka ya fara ɗaukar hankulan masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum kamar su shugaban gamayyar ƙungiyoyin rezo esperance bashar muhammad dama ka san tun kwanakin baya ya matasa sun yi zanga-zanga suka yi suka kewaye wannan baltin sojojin wanda ake cima kan buwasi da tambaya cewa wannan sojojin na ƙasar faransa su bar ƙasarsu to ina jin shi ne su yanzu magabatan na ƙasar suka mai da hankali don su zartar da wannan manufar ta matasa. To suna ganin kamar tunkoso ne na wuhi suna nan ɗin kuma ƙasar tana ta fuskantar matsalar tsaro sun san dai kare ƙasar su bisa wuyan su ne ya waje ba. To wata kuma eh, nazarin yana ba da cewa tana yiwuwa don sun hangi yanzu su yi hulɗa da rasha ne koko da ƙasar Iran wajen tabbatar da wannan tsaron. A watan da ya gabata shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi hasashen cewa kamfanin Wagner na sojojin hayar Rasha ya shigar da askarawansa a ƙasar Burkina Faso, abinda ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya a wancan lokaci. To amma a cewar masanin sha'anin tsaro a bas Mumuni, sabon matsayin gwamnatin ta Kanal Ibrahim Traore alama ce da ke nunin biri ya yi kama da mutum. Ƙasar France abin da take jira kenan Eh, tunda sun yi alkawari cewa ba su iya aiki da inda an da sojawan haya kenan kamar dai kayace an ka cire musu cikin takalmi amma har yanzu dai ba a hutu kara-kara ba kamar shugabanni ba su hutu sun daga yi musamman ga abin da ke faruwa a kamfanin sada labari ne a ajansa Eh, da information burkina faso shi ne wannan labarin satar matan nan 'yan burkina faso sama da hamsin da rahotanni suka ayyana a farkon makon jiya abu ne da gwamnatin kasar ke zargin shiri ne da aka kitsa takanarsu daga ketare a cewar ministan sadarwa rim talba jan emmanuel wedrago saboda haka masana ke alakanta matakin korar sojan na faransa da wannan al'amari. wannan abu yana ɗaya daga zargi kuma da zai karfafa zaton da burkina faso ke ma mutanen waje har da faransa kenan hujja ce mai muhimmanci in zaton nasu ya tabbata na su kori eh, sojan faransa dama sun kori representant infinite suna zarginta da cewa ita ma kamar tana da alaka da 'yan ta'adda tana tafiya inda ta ga dama ta dawo amma su musamman 'yan ƙasa ba su yin wannan. Shugaba Macron da ke bayani wa kafafen labarai a washe garin bayyanar labarin ɗaukar wannan mataki ya ayyana cewa bai fahimci abin da gwamnatin Burkina Faso ke nufi ba da buƙatar ficewar dakarun Faransa daga ƙasar. Saboda haka ya yi fatan a yi masa haske a kan wannan labari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.